shekara ta dubu ɗaya da da ɗari bakwai, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da shida miladiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan tafsiri da muka dawo ayoyi da za mu karanta Allah ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratu az-zariyat kuma mun tsaya kan fadin Allah tabaaraka wa ta'ala innahum kanu qabla dhalika muhsinin aka ne ko innahum kanu qabla dhalika muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala yana bayyana wato siffofin masu kiyaye dokokinsa cewa a gidan duniya sun kasance masu kyautatawa masu kyautatawa ne wajen bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala masu kyautatawa bayin Allah madaukakin sarki game yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce kulu washrabu hani'an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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الله تعالى يجي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وتسوة لما تكتكوا سنكتن شيء kaɗan ندري سكي بجي قليلا من الليل ما يهجعون أي كانوا ينامون قليلا من الليل سنكفن تيسنا بكي كأن يدقدره فهم يكابدون السهر في الليل لعبادة ربهم سنا قوكري وريتكن دره دومن بوتا وأبنجدنسو saboda amfani da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به da daddare kuwa sai ka yi tsayuwar dare hakan nan cikin suratul furqan Allah tabaraka wa ta'ala da yake bayyana muminai ko siffofinsu yake cewa ko bayin mai rahama wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wato su ne suke kwana suna masu sujjada da tsayu wato tsayawa ya yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama cikin suratul sajda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wato kuyabansu suna nesantar da wuraren kwanciya wato suna nisantar su karan kansu ake magana suna nisantar wuraren bacci da wuraren kwanciya domin bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala masa ibada kuma wannan ita ce siffar masu imani a ayoyi masu yawa Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratu al-muzammil yake cewa umil layla illa qalila awin aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila umil layla illa qalila kai tayi wajjare sai dan kadan wato daga cikin daren nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid كوكا قال أكنت ورتل القرآن ترتيلا كوكما كرنت القرآن سن سن واتو دكي دكي ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما سجدا بكيامك ليحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه yana taka tsantsan yana jin tsoron ranar lahira kuma yana fatan wato rahamar ubangijinsa kuma haka bayin Allah suke ko da sun yi bauta ko da sun yi wa Allah da'a ba sa ta kankancewa kawai su ce ai mu nagari ne an karba a'a suna cikin tsoro suna cikin mai tsoro da shin an karba aikin nan ko ba a karbe shi ba an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan salam Allah ya ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙal lallai annabi wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku yaɗa sallama wa at'imu at'am ku ciyar da abinci wa sallu wan nasu niyam kuma ku yi sallah yayin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci wannan hadisi Al'imamu tirmidhi ya fitar da shi da Al'imam ibn majah da Al'imamu ahmad Al'imamu imam tirmidhi ya inganta shi الإمام الذهبي ما يا إنجن تاشين تاريخ الإسلام هكذا الإمام النووي ياتي إسناد جيد نه آه الأذكار ابن الملقن يا حتى ناشأت كن البدر المنير هكذا الإمام الألباني يا إنجن تاشين صحيح سنن الترمذي abinda dai hadisin ya kunsa shine kiran mutane ake yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah yayin da mutane suke bacci nan ne mahallin shahid da ya dace da ayar wa sallu wan nasu ku yi sallah yayin da mutane ko alhalin da mutane suke bacci menene sakamakon tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci sai mu lura waɗannan al'amura duk da cewa ayar ba wai su take magana ba na yaɗa sallama afshus salam shin haka muke muna yaɗa sallama yanzu kun gani abu ne ba wai wahala yake da shi ba bai bukatar ka ce ana cikin tsanani a najeriya ba a samun kuɗi bai da alaƙa da cewa an ɗauke tallafi na mai bai da alaƙa cewa gashi kayan abinci ya ɗan sauka amma kai babu kuɗin sayan abincin a hannunka bai da alaƙa don afshu ya da sallama aka ce ka yi sau da haka kuma ka tashi ya da sallamar ba a ɗora maka nauyin in ka zo wucewa kawai sai ka gano anya wannan yana tare da mu ko baya tare da mu anya kungiyar mu daya ko ba kungiyar mu daya ba ba dora maka wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salam ku yada sallama shin wannan yana karkashin leman mu wannan yana mun gani gani fa dan ba zan amsa mai ba zan mai sallama ba an ce kawai afshu salam كما ياد سلم النبي سلم على من عرفت ومن لم تعرف كي سلم هذا وند كثني وند ما بكثني با كما وند بكثني با كذا كينا أي بكثني أيك با كي نجا كم مسلمين كو عند أنت وند كثني كذا كينا أنت بكي وند كثني دا بكثني با wannan da baka sani ba cin an tilasta maka anya wannan aqidan mu ɗaya da shi kuwa anya ka daidai muke kuwa anya karatun mu ɗaya wannan duk mu muke wa kanmu wannan damuwar mu wa kanmu ka an ce afshi salam sallima ala man arasta wa mallam lam kuma ya da sallaman nan abu ne da yake sake wato ƙauna a cikin al'umma yana ƙara soyayya yana kawar da iyayya da hasada da ƙyashi wallahi yana kawarwa kai ko wani ne kai baya maka kai masa sallamar ana tafe ana tafe sai ya fahimci cewa alkhairi kake nufi da shi ban san ko a nan bane cikin darussanmu na taɓa ba da labarin wani bawan Allah na zo na same shi a cikin unguwan nan suna rigima da wasu sai na ce da shi ku yi kai haƙuri ma yana zagin shi yana cewa ku mu ne tushen musulunci ba mu ne jikokin shehu ku da ku da kai kai kai kaɗo ne kai haɗe ne sai na ce kai kai kai wannan magana ta ka ta yi tsanani ai dukkan mu musulmai ne ka daina mana da ya juyo kalle ni da ya kwanya karɓi nasiha kun san me ya ce da ni malam ni ma fa na zauna a saudiya fa shekara biyar sai na yi shuru sai na ce da shi Allah sarki ai ba magana zaman saudiya ba ai abu lahabu ma shi sha'awar shi a can aka yi cikin shi a can aka yi can aka haife shi kuma ɗan wuta ne kai da shekara biyar kai wato yana so ya ce min tun da na yi karatu a saudiya ba to fa shi ma ya yi shekara biyar fa a can kar nuna mai wata magana Ina ce to ya abu lahabi ma ga na shi tabbati ya dama ta sauka a kan shi to tun daga ranar in muka haɗu ko zan mai sallama sai ya turbine fuska sai ya kau da sai na da ya haƙurar da zuciyata duk sanda muka haɗu sai na danna mai sallaman aka yi wata ɗaya wata biyu wata uku wata biyar wata shida sai Allah ya sa ko mahaifiyar shi tana ƙaunata sai Allah ya kaddar kuma akwai kanin shi wani abu ya faru ana nan ana nan sai wani abu ya zo yana buƙatar wane ne zai sa masa hannu yana so ya koma Saudiya wani aiki yake nema kuma ana san wanda ya taɓa zama ya mai sainin ko ya bashi recommendation letter ya rasa kwatsamte gashi da ya zo ni ko sai na ƙi nuna masa cewa ma na san fa yana ƙin amsa sallaman nan muka yi na rubuta na bashi tun daga ranar in muka haɗu kafin ganshi ma aka salamu alaikum muna lafiya ta ganin ya ɗau damuwa kawai ya tsora ma shi ai maganan nan da ya faɗa wa ɗan uwan shi shi ta zane shi ba su ne asalin musulunci a ina ruwan Allah in ba yi aikin addinin musulunci ba ko kai ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ai wuta zaka tafi ko ba ka bane eto eh a aikace da ya nuna mai ai zaman da ya zaman suna ya tara ai zaman suna ya tara ko zai wa wani a wajen ya zauna neman arziki yake wani karatu yake wani maɓarna yake akwai wanda Sani suke tafiya ma saudiya akwai wanda kudin haji yake biya ya je domin ya yi Sani, akwai wanda yana zuwa ɗakin kaba ne ya yi lalata a wato kusa da ɗakin ka'aba saboda yana samun bokan shi ya ba shi wannan sirrin sai ya ji ya yi zina a wurin ko ya yi lalata kafin yasu akwai a wannan ƙasar su ba ya zo yi ba zan faɗi aikin da yake yi ba ya girma amma duk shekara sai ya ji ya yi lalata a ƙasar ya dawo kuma in ya dawo yana samun biyan bukata Allah yana mai talala yana mai istidraji Allah ya tsare mu to mu dawo maganar afshu salama ya da sallama wa at'imu at'am gashi muna watan ramadana kaga lokaci ne da ya kamata a sake dage wajen ciyarwa ko kaɗan kake da shi ka ciyar mutum ɗaya za ka ɗan zubawa a kwanan gidanka zuba masa ya ci abinci ya yi buɗe baki at'imu at'am wa sallu wan nasu niyam sallar dare in ma an yi tarawihi ne kana da dama ka sake tashi da daddare kai sallar dare dama ce ba ta dawwama kai amfani da ita za a zo lokacin tahajjud kakkai sake miƙe tashi in za ka iya a gida kai babu laifi in ma ka zo masallaci kai tare da 'yan uwanka musulmi abu ne mai kyau yana da lada wa nasuniya. nasu niyam sakamakon tadkhulul jannata bi sala za ku shiga aljanna da aminci كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أن ساك سام ونهديسي دقى عبد الله دن عمر ابن العاص الله يقارى مسير جاء دتن دمهيفن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce إن في الجنة غرفة للي الجنة أقي ونتاكي يرى ظاهرها من باطنها غرفة واتو وجه يرى ظاهرها من باطنها دق كنا قنم وجه كم أن ذاك ka sake gaggata shi ne da ci أدن يسام أو adam ya zai zamto kana cikin ɗakinka kana kallon waje ko ba ka bane in ma ka ɗauka gilashi ne kawai in kuma ka ɗauka cewa gashi cctv da aka yi kana cikin ka amma kana ganin kana iya sawa duk abin da yake gudana a ɗakunan gidanka kana gani ko kuma abin da yake wajen gidanka kafin wani ya shigo ka ga me yake gudana ka ga nan fa gidan duniya kenan so ina na cikin aljanna da annabi sallallahu alaihi ke bada labari yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha فقال أبو موسى الأشعري سي أبو موسى الأشعري يتي لمن, ها لمن هي يا رسول الله wannan ɗakin wannan abin da aka tanada a gidan aljanna wa aka tanadawa na wane ne kun san sahabbai da himma su kullum neman ya za su samu mafi girman daraja a ranar lahira ba gidan duniya ba sai tambaya wannan ɗakin nawa ne ne ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce liman alanal kalama wa at'ama at'ama wa bata lillahi lillahi qa'iman wan nas wannan gidan aljanna waɗannan ɗakunan na wanda ya alanar kalama ya tautata zance ya tautata magana in zai magana sai ya tautata magana ba kawai gatsau ba ya ce aini ina ganin daman kowa duk wanda ya min ya min magana ɗaya ya ce kula zance cak in ya yi ɗaya zan yi goma wannan ba abin yabo ba ne ka rika cewa kai ka iya cin mutunci a'a to ga sakamakon liman alanal kalama waɗannan gidaje ga wanda ya tausata magana wa at'ama ta'ama kuma ya ciyar da abinci wa bata lillahi qa'iman kuma ya wato ya tashi da daddare shine wa bata lillahi qa'iman dan ba za ka fassara cewa yayi bacci ba ko ya kwana a'a daren nashi ya raya shi ne yana miƙe yana tsaye yana sallah wannasu niyamun alhali mutane suna bacci wani hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a lamba ta 6,615 kuma wannan lafazin da na karanto mana lafazin al'imamu ahmad ne al'imamu tabarani cikin littafinsa shi ma ya fitar da al'imamu hakim cikin al sahihain ya inganta hadisin hadisi wanda yake dauke da lamba ta 270 al-imam al-munziri shima ya hassana isnadin hadisin cikin littafin at-targhib wat-tarhib juzi na 1 shafi na 289 da al-imam al-haythami cikin majma'u az-zawaid da manba al-fawaid جزي نبي شافي نتري بيود عم سند بقوي الإمام أحمد شاكر شما يا إنجنت إسناد حديث أتخريج دي ومستدنا الإمام أحمد أجزي نقوم شافي نتري دقوم شاد الإمام الألباني ما يأتي حديث حديث حسن صحيح كما يبدأ يفتأت صحيح الترغيب والترهيب aya kuyi na kawo waɗannan ne domin mu gane ingancin hadisin hadisi ne ingantacce kuma ga malaman da suka kawo shi kuma suka inganta shi mahallin shahid da ya dace da ayan nan kanu kalilan min al-layl nuna daraja da falalata tashin dare shine karshen hadisin wa bata lillahi ƙa'iman wannan suniyamun. niyamun al'imam ibn taimiyya yake cewa cikin majmu'ul fatawa yace kanu ƙalilan min al ma ma yahja'un lin-nas a asahhul Akwali, mafi ingancin zance a ma'anar nan yace ma'anahu kanu yahja'un ƙalilan, sun kasance suna bacci ne kaɗan. yace fa qalilan mansubun biyahja'una wa ma muakkida yace ma za'ida ba ce ma muakkida ce wannan ma mai karfafawa ce yace wa hada misu qawlihi wannan kamar fadin Allah ne bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun a'a Allah ya la'ane su ne saboda kafincinsu don haka kaɗan ne suke imani ya ce wannan ayar ta yi kama da kanu ƙalilan minan laili ma ya ja'un kaɗan da haka wannan maɗin mu'akkida ce ya ce wa ƙauluhu kanu ƙalilan minan laili ma ya ja'una mufassarun fi suratul muzammil wannan da aka faɗa wannan surar ya ce an fassara a suratul muzammil بقوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وتوكبأي كيف يوردري سيئا كأن قدرا كوك قارا أكنسا ككما كرنت القرآن alkur'ani sannu دكي دكي ma'ana daki-daki domin shi ibn taymiya yace ayan nan aka fassara a cikin suratul muzammil yace fa hadha al mustasna min al amri huwa al qalil al madhkur fi tilka as sura yace wannan da aka toga ciye na lamari na al'amari huwa al qalil shine kadan din da aka ambata fi tilka as sura a waccan surar iya nan maganar ibn taymiya ta kare a juzi na 23 shafi na 85 na majmu'ul fatawa al imamu shaukani Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa cikin fathul qadir tafsirinsa yake cewa al-ma'na ma'anar wannan ayar kanu qalilan min al-layli ma yahja'un yace kanu qalilan ma yanamuna min al-layl sai yace wa ma za'ida inga shi nan yace za'ida amma ibnu taymiya sai ƙoƙarin taka tsantsan sai ce a'a babu wani abu za'id babu wani abu da ba ce ƙari ne sai dai a ce mai ƙarfafawa ya ce wa ya juzu an tafuna masdariya yana iya yiwuwa wannan maɗin kanu ƙalilan minan lari ma ya ja'una za ta iya zamtowa masdariya au mausula ko ta zamto ma mausula ai kanu ƙalilan minan laili huju'uhum kanu qalilan min al-layl su sun kasance kadan ne wato baccin su baccin su hujuuhum kadan ne da daddare ko kuma kace aw ma yahja'una fihi kuma kadan ne suke rintsawa suke dan yin bacci wa qila ma nafiya shaukani ya wasu malaman sun ce ma ɗinnan nafiya ce ai ma kanu ya namuna ƙalilan minallai fa kaifa bil kathiri minhu wato ba kasance suna bacci ba ko da kaɗan ne ba sa bacci ko kaɗan ne to ina ga ce da yawa kaga ba su yi kaɗan ba ina za su yi da yawa in an ɗau wannan madin ta zanto nafiya ce sai ce wa hadha za'ifun jiddan sai dai wannan magana da ya kace magana ce mai rauni farai. وهذا قول من قال إن المعنى كان عددهم قليلا كان عددهم قليلا يا فد لما magana cikin تفسير sa Fathul الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير جزء نجرشاتنا تري كانوا قليلا من الليل ما يهجعونك أنكر أنت من آية قبا نعم. وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون كما وتودلوك سهور سنكفن كيف سنا نيمن غافرة سنا نيمن غافرة مهل التنس سنا نيمن غافرة وبنججنس سبحانه وتعالى فما يد الله تعالى يفتا تكن وتو سورة آل عمران والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار كما سنيما غافر لوكة سهور أنكر أو حديثي دقى أبو هريرة ألا يكارى متى يرداه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce na lallai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id duniya حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وانا حديثي من قال الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا وبنجد متبارك وتعالى ta'ala yana saukowa الندري kowanne سمن zuwa أنا أهل السنة suna fassara wannan irin wannan hadisi yadda ya dace da Allah yana sakkowa sakkowa wanda ya dace da shi ba za ka kwatanta ba ba za ka tambaya ce a kwatanta maka ba in kai haka ma bid'a kai yadda dai annabi sallallahu ya bayyana mana kuma shine ya fi mu sanin mahaliccinsa ya ce mana Allah yana sakkowa saman duniya a kowanne dare hina yabqa thuluthul layl al-akhir ko akhir yayin da wato ɗaya bisa ukun dare ya rage wato idan ka raba dare kashi uku to kashi ɗaya na ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala yana sakkowa a kowanne dare ya yana cewa man du'uni fa astajiba lahu wane ne zai roƙe ni in amsa mishi man yas'aluni fa u'tiya wane ne zai tambaye ni imana wata bukatarsa fa u'tiyahu sai na bashi man yastaghfiruni wane ne zai nemi gafarata fa aghfira lahu sai na gafarta masa Wani hadisi yana cikin sahih bukhari da sahih muslim amma wannan lafazin da muka karanto lafazi ne na al-Imam bukhari yana lamba ta 1445 da hamsin Muslim 758 mu lura da wannan hadisi hadisi ne da yake ɗauke da garaba mai yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya bamu mabudi ya bamu mabuɗin samun alkhairi kai mai neman duniya da lahira kai mai neman arziki kai mai neman ƴaƴa na gari kai mai neman wato nagartacciyar rayuwa mai neman jari mai neman lafiya mai neman ci gaba a wurin aiki kowa yana da abin da yake nema a nan idan ya karɓa zai samu wannan lokaci ne ƙarshen dare idan ka raba dare yanzu ba dare yana farawa daga ƙarfe nawa ne daga faduwar rana ko ƙarfe nawa rana take faduwa shi daga talatin da nawa da talatin da wani abu ne ko ko da takwas ko da shida ko da biyar ko na caccanzawa to ka kaddara daga wannan lokacin alfijir na gaskiya yana ketowa ƙarfe nawa ne biyar da nawa kusan biyar da talatin da biyu ne don mutum yawa ladananmu kawai sai ka ji ladani ya danna kiran sallah da ashirin da hudu ma wani yana cin abinci kawai ka firgita shi kuma an yi magana sai ka ji ya ce a'a bari a kira ne saboda wanda ma bai shirya ba annan sasan bai fi ka sani ba ku sanar da mutane lokaci lokaci ya canza amma wani yana ya yi jinkiri kuma an ce a jinkirta sahur ya jinkirta kai kuma ka zo ka janna mai kiran sallah shida ko biyar da minti ashirin sai sauran lokaci ka hana shi kuma shi ya yi imani ne da kiran sallah unguwarsu tana yi wa mace ce ba ta iya duba ma waya ba ba yar zamani ba ce ita ta yi zamaninta a baya kana kwaɗa kiran sallah tana so ta ɗan sanya wani abu a bakinta ko tana so ta sha ruwa ko an ba ta maganin hawan jini ko na ciwon siga a lokacin za ta sha kai kuma ladan ka ci amanar ta ka danna ta kiran sallah tun kafin lokaci ya fita da wajen minti bakwai ko takwas kai kai ga ka mai kishin addini na akwai zagewa a ciki ya kamata mu kiyaye to in ka raba wannan lokacin da muka faɗa daga farko zuwa ƙarshe ina so ku gwada yin wani abu ne a aikace wanda yawanci ba a yi yanzu daga shida da minti talatin da biyar zuwa ƙarfe biyar ko mu lissafa mu ce shida da talatin da biyar ko awa nawa kenan bakwai da talatin da biyar awa ɗaya takwas da talatin da biyar tara da talatin da biyar goma da talatin da biyar sha ɗaya da talatin da biyar sha biyu da talatin da biyar ɗaya da talatin da biyar biyu da talatin da biyar uku da talatin da biyar hudu da talatin da biyar biyar da talatin da kaka da talatin da wani abu kusan awa nau kenan awa goma sha ɗaya to awa goma sha ɗaya ka raba ta gida uku nawa awa uku da minti arba'in a uku da minti arba'in uku da to mukaddara dai to yanzu wannan awa uku da minti ko arba'in ko talatin da wani abu shi za ka bari a tsakaninka da kiran sallah nan ne ƙarshen dare da Allah yake sakkowa da ake bayani a hadisin nan an fahimci wannan kuma duk lokaci za ka iya lissafawa da kanka in yanayi ya canza faɗuwar rana da kuma ceto alfijir haka za ka lissafa daren ubangijinmu tabaraka wa ta'ala yana safkowa saman duniya a kowanne dare lokacin da ɗaya bisa ukun dare zai rage na ƙarshe kuma zai yi kira ne wane ne zai man ya du'uni fa astajiba lah wane ne zai roƙe ni na amsa masa man yas'aluni fa utiya wane ne zai tambaye ni na bashi man yastaghfiruni fa aghfir la wane ne zai nemi gafarata na gafarta mishi don Allah a cikin makon da bashi da ɗaya daga cikin wayannan bukatun kawon da bai da shi illa iyaka kawai mu yi amfani da damar kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda kuka ji wa bil ashari hum yastaghfirun al-imam al-mawardi cikin tafsirin sa yake cewa wa bil ashari hum yastaghfiruna fihi wajhan bima'ana akwai fassara biyu akwai wajahi bi wajen malaman tafsiri shin sallah ake nufi ko neman gafara shine yace wajhani ahaduhuma wa bil ashari hum yusalluna wato a lokacin sahur suna yin sallah wannan an rawaito daga al-imam ad yake na biyu annahum kanu yu'akhiruna al-istighfara min dhunubihim ila as-sahri liyastaghfiru yace ma'ana ta biyu ko wajahi na biyu su waɗannan mutane masu takawa masu kiyaye dokokin Allah suna jinkirta neman gafaransu har zuwa lokacin sahur saboda sun san darajar lokacin lokaci ne da Allah yanzilu ila sama'i duniya suna jinkirta neman gafararsu zuwa wannan lokacin li yastaghfiru fihi domin su nemi gafarar Allah a wannan lokacin an ji wannan ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko sallah cewa suna sallah ne ma'ana ta biyu neman gafara suke kuma suna jinkirta neman gafarar zuwa lokacin sahur al-imam al-mawardi yace qalahu al-hasan wannan maganar al ce ya faɗa cikin tafsirinsa a juzi biyar shafi na 366 al-imam al-wahidi shi ma cikin tafsirinsa at-tafsir al-basir yake cewa ata da al da muqatil da mujahid sun ce ma'anar wannan ayar wa bil ashari hum yastaghfirun ay yusalluna suna yin sallah fa fassaru al-istighfar bis salah sai suka fassara istighfari a wannan ayar da sallah ala anna salatahum bil ashari talabun minhum maghfiratallahi ta'ala akan cewa lallai sallarsu a lokacin sahur suna neman gafarar ubangiji ne tabaraka wa ta'ala yace wa zahaba akharuna wasu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa ila zahirin istighfari bil lisan sun tafi cewa zahirin ayar istighfari ne da harshe ake nufi yace wa huwa qaul ibn mas'ud wal hasan wannan kuma magana ce ta al-imam ko sahabun manzo Allah sallallahu ibn mas'ud da kuma al-imam al-hasan Allah ya tsara musu yarda ga baki daya وانما قال الامام الواحدي انبتى التفسير التفسير البسيط اجدي هنا 20 شافي ندري ود 30 ترى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار هم يستغفرون تو كفم كترينا saboda akwai fa'idoji da suka kunshi ayoyin nan da bamu ambata ba ina gani innal muttaqina tun daga innal muttaqina ko innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin ko kanu qalilan كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم yastaghfirun al'imamu shankiti musamman al'imamu shankiti yake ce a cikin abuwa'ul bayan ya ce faɗin Allah innal na fi jannatin wa nan ya ce a ayan nan akwai dalili da malaman usulun fiki suke kawowa suke cewa wato dalalatul ima'i wa dalalatul ima'i wa tambihi wato dalala ta nuni da faɗakarwa ku yi haƙuri ku karɓa haka amma su almajirai da ɗaliban ilimi sun san me ake nufi da dalalatul ima'i wa tambi a babin usulul fiqi to sai al-imam yake cewa a ayan nan akwai wannan salo na kafa dalili wanda yake nuna cewa na sababa naili hadhihi jannat cewa lallai sababin da ya sa suka samu gidajen aljannan nan da idanun ruwa a aljanna ya ce huwa shi shine tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah wannan shine dalilin da ya sa suka samu wannan wato gidan aljanna da ƙoramu da suke gudana a ciki haka ya faɗa cikin abwaul bayan a juzi na bakwai shafi na 439 sai darasi na biyu fa'ida ta biyu ƙarƙashin waɗannan ayoyin musamman innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un al-imam as-sa'di yake cewa ahsanu fi ibadati rabbihim wato sun kyautata wajen bauta wa ubangijinsu bi an abaduhu ka annahum yarawnahu sun bauta mishi kamar suna ganin shi fa in lam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum in su basu kasance suna ganin shi ba soshi yana ganin su wa ahsanu ila ibadillahi kuma sun kyautata wa bayin Allah bi badlin naf'i ta hanyar bada abin da zai amfani mutane wal ihsani da kuma kyautatawa min malin na daga dukiya ne sun bayar au ilmin sun ba da ilimin ilimi suke da shi sun karantar da mutane au jahin ko suna da wani matsayi a wajen jama'a to sun yi amfani da wannan matsayin nasu suka sa aka taimaka wa mutane yanzu tana iya yiwa kai ba ka da kuɗi ba ka da kai ba hamshakin mai kuɗi ba ne amma kana da kima a wajen wasu masu faɗa a ji to za ka iya yin magana ka ce a ba wani aiki ga su waɗannan yaran ga shi sun gama digiri ga kwalin yana ajiye amma kuma kai kana da hali sai ka karɓi kwalayen sai ka ba da ka ba da su zuwa ga waɗanda suke ganin ka da daraja sai a baiwa waɗannan yaran aiki kaga nan kai amfani da mutuncin mutuncinka da kimarka da darajarka wajen mutane to shine nan al-imam yake cewa su waɗannan masu takawa sun kyautata wa mutane ta fuskar dukiya ko ilimi ko mamar matsayi da Allah ya ba su au nasihatin ko sun taimaka wa mutane da nasiha au amrin bi ma'rufin ko umarni da kyakkyawan aiki au nahin an munkarin ko sun yi hani ga barin mummuna أو غير ذلك من وجوه الإحسان ومك من تنهك نفسكوكين كوتتاوى وطرق الخيرات دكما هنيوي نا الخيري وأحسنوا بالقول كما سنكوتتا دا مغنى والكلام اللين كما سنكوتتا دا توترتر مغنى وأحسنوا إلى المماليك كما سنكوتتا وباينسوا kunga yanzu babu bayi za mu ce sun kyautata wa waɗanda suke ƙarƙashinsu a aiki walbaha'imil mamluka kuma sun kyautata wa dabbobin mallakar kawunansu wa ghairil mamluka sun kyautata wa dabbobin da ma ba mallakarsu ba ne wa min afdali anwa'il ihsani sai yace yana daga cikin mafificin nau'uka na kyautatawa fi ibadatil khaliqi wajen bautawa mahalicci mahalicin mu yace salatul layli salatu me al sallar dare addalatu ala ikhlasi sallar daren da take nuni ga ikhlasi don duk mutumin da ya keɓance dare ba wanda ya sani ba mai ganin shi tsakanin shi da mahalicin shi ya tashi ya alwala ya sallah wannan kana kyautata masa zaton cewa yayi dan Allah ne yace kuma da sallah da daddare wacce take nuni akan ikhlasi da kadaita Allah da tsarkake ibada wa tawatu'il qalbi wal lisan da kuma dacewar wato zuciya da harshe saboda cikin dare abinda mutum yake furtawa saboda akwai nutsuwa a tattare da shi galibi abinda yake furtawa da daddare yana hararo ma'anar abinda yake faɗa ya fi hararo ma'anar abinda yake faɗa da daddare sama da yini da rana saboda da rana akwai hayaniya neman duniya in ma sallah yake yi ya shigo sallar ana ta hayaniya yana ji ana kusa da shagon shana nawa ne mudin shinkafan nan sai tunanin ya tafi can wane ne ya kasa wannan abin yana nafila can sai tunanin ya tafi an zo ana tambaya nawa ne kaza tunanin shi ya koma yana sallah sai ga ya gaggauta kaga ya raba babu dacewa tsakanin magana da zuciyar amma sallar dare yana samun wannan damar shine yake ta wata qalbi wal lisan da dacewar zuciya da harshe haza qala sa'idi yace saboda haka ne ma Allah yace kanu kalilan min al-layli sai fa'ida ta gaba ƙarƙashin waɗannan ayoyin wannan fa'idar da zamu kawo ta gaban nan yake cewa yin sallah da daddare sallah da daddare tana daga cikin ababen da suke gajarwa da mutum samun gidan aljanna sallar dare tana daga cikin abubuwa ko ayyuka da suke sa mutum ya samu gidan aljanna domin Allah tabaraka wa ta'ala anan cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun kaga masu takawa ne nan akhidina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ونقع أنا أي الله تبارك وتعالى يا أنبتي واتو سل الدري كو يا أنبتي سل الدري sau da haka sallar dare tana daga cikin sabubba da take gadarwa mutum samun mai samun aljanna samun gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana sai fa'ida ta gaba inda Allah ya ce akhizina ma atahum rabbuhum akhizina ma atahum rabbuhum ابن القيم في كل التافن التبيان في أيمان القرآن وفي أقسام القرآن يكي cewa wannan ayar. dalili ne akan wasu al'amura na farko qabuluhum law sun karɓa akhidina na atahum rabbuhum kar ku manta an fassara ayar akhidina ma atahum rabbuhum da cewa gidan duniya ne umarni da hani da sauransu saboda wannan magana ta ibn al-qayyim hakan zai ɗan fito a ƙarshen magana yace qabuluhum lahu sun karɓa sun yarda sun karɓa kai wa minha ribahun bihi kuma sun yarda da shi wa minha ha cikinsu wusuluhum ilayhi bila wala aiƙin sun isa zuwa ga wannan abun ba tare da wani abu da zai hana su ba ba tare da wani shamaki ba cikin dai abin anna jaza'ahum min jinsi a'malihim wato sakamakonsu su su Allah ya sanya mu cikinsu. sakamakon su sai zamto daga jinsin ayyukansu ne abinda mutum ya aikata sai ya girbi abin da ya samu shine fa kama aka ma amarahumullahu ma bi kamar yadda suka karbi abin da Allah ya umarce su da shi umarni hani sun aikata abinda aka ce su aikata sun nisanci abinda aka ce su bari a gidan duniya wa qabaluhu birrida ibn al-qayyim yace kuma suka karbi wannan abin suka fuskance shi da yarda wa taslimi da mika wuya wan shira'i sadri da kuma wato fadin zuciya da yarda da gamsuwa da abin a zuciyarsu kamar yadda suka yi haka a gidan duniya akhadhu ma atahum min aljaza'i kadhalik sun karɓa abin da aka ba su na sakamako kamar haka kamar yaya sun yadda da abin sun karba sun miƙa wuya kuma zuciyarsu ta ƙaunaci abin Wani yana daga cikin darussa da ibn al-qayyim ya ga cikin at din a shafi na 291 darasi na gaba Sarkashin waɗannan ayoyi al'imamu siyuti yake cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kanu ƙalilan minan laili ma ya ja'un ya ce a cikin wannan ayar akwai istihbabu kiyamin lail wato mustahabbancin tsayuwar dare tashin dare sallar dare wa zammu naumihi kullihi yace a ayar kamar akwai suka da zargin bacci da daddaren gabaki daya mutum ya zo ya kwanta tun daga bayan isha'i yana kwanciya yana min shari har a kira sallah bai tashi ya yi sallah ba yace wannan akwai zargi a ayar tana nuna sukar yin hakan kuma wallahi da gaskiya ce wai ka zauna baka qiyamul layli kawai kai dai duk sanda kai isha ka kwanta amma mai baccin wuri kenan wani zai tafi daba wajen abokan shi a yi ta hira sai a yi mu alhamdulillah ni fa yanzu shekara ta goma sha ban taba kwanciya na yi bacci ƙasa da sha biyu na dare ba kaga na yana tinkaho ne in ka tambaye shi sallar dare fa a shekaru goma sha ɗin nan kana yin sallar dare sai ga ya fara shafaƙeya. to mukan da ya fita da ramadana mukan je ta hajjus shekarun baya amma yanzu abubuwan sun yi nauyi kaga yana tinkawa yana zama a daba yana ɓata awanni ana hira jayayya wane ya fi wane kuɗi a'a wancan yaron shekarun shi goma sha ba su ne suke ai ya fi wane kuɗi ai ya fi ƙarfin miliyan ɗari biyar yana na yana zaune a daba bai sanya akawun ɗin wanan yake ba wancan kuma shi ma ɗan uwansa yana jayayya billahi lazi wane ai wancan yaron fa tare muka yi secondary school da shi ya fi shi kuɗi ai ya fi ƙarfin biliyan biyu yanzu wannan yaron da kake gani kuma ba su taba zama da shi sun yi magana cewa yaya ma kasuwancin shi yake ba kai ba ga motar da ya siya ba ne ba ka jiya kai baban shi da dan uwansa umara ba ne Ai ya fi ƙarfi ya bai wa yaushe wannan ya baiwa wa biliyan biyar ma baya hirar fa da za a kai kenan wannan masu tunanin kuɗi kenan in ka koma kuma wajen wasu matasa a ai manyu sun fi a balansiya sun fi a ai kaza sun fi ai wane ya taka leda wane an ya fi wane wane yamal ya fi kaza ya yi wata yanka a wuri kaza ko ba haka ba ne masu jayayya kenan ai baba ki kaza ce baban shi dan balarabe ne yana da kuɗi kaza tsawon shi kaza fadin shi kaza nauyin shi kaza a ɗauko wancan a ɗora shi wani ma yana da kuri amma an bi shi baya biyan haraji an kama shi da shi da baban shi an musu tonan silili duk zaka ji ana wannan jayayyar amma a shekara ɗaya baya iya tashi da daddare ya sallah raka'a biyar roƙi Allah gashi Allah ya yi shela ya ce wane ne zai roƙe ni in amsa miki wane ne zai tambaye ni in ba shi abin da yake so wane ne zai nemi gafara ta in gafarta mishi ya kamata mu bo mu tashi shi ne na alimamu suyuti yake cewa ayar tana nuni zuwa ga mustahabbancin tashin dare da kuma zargi da sukar bacci dare ga ɗaya ya darasi na gaba saura mana minti biyar ne ko? darasi na gaba ƙarƙashin dai wa'annan ayoyin kadu ƙalilan minan laili ma ya ko? ma ya nan akwai falalar dare akan yini kamar ana ishara zuwa ga cewa dare yana da wata falala a kan yini domin duk wani abin da ake so a yi shi cikin nutsuwa ka gana da mahalicinka za ka ji an ambata cewa da daddare ne yanzu a nan ba ga Allah su wani tara yi maganan kanu ƙarilan minan layi ma ya ja'un ba isra'i da miraji da aka yi a nan su da me aka yi wani lokaci ne سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في سورة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فسبحه وأدبار السجود أتنقاف دمك كرنتا في سورة المزمل إن ناشئة الليل hiya a wad'an wa aqwamu qila lalle tsayuwar dare ita ce tafi tsananin dacewa game da nutsuwa kuma tafi daidaitar magana wa aqwa muqila ko magana zaka yi a nutsa zaka yi babu wani tashwishi babu tashin hankali a tattare da kai inda daddare ne kuma an gwada wallahi koda ko rubutu ne kake so kai ko nazari ne idan bayan ka tashi da daddare ka yi alwala za ka ji ƙwaƙwalwarka ta sake wankuwa ko rubutu ne za ka yi ko karatu ne za ka yi wani nazari wallahi yana shiga ƙwarai da daddare an karɓo hadisi ya ce wa minas sunnati duk wannan fa maganar da nake kawowa innan ba tawa ba ce magana ce da al'imam al'imam ashankiti ya kawo cikin abuwa bayan yake cewa minas sunnati qawluhu sallallahu cikin sunna kuma da yake nuna maka dare yana da muhimmanci sama da yini yake idza na thuluthul layl al-akhir da muka karanta nan yanzilu rabbuna ila sama'id duniya ko hadisin bukhari da muslim ibn ibn ko shamqidi ya wa hada yadullu ala anna al-layla akhass bin nafahat al-ilahiyya wa bi tajalliyat ar-rabb subhanahu li ibadihi shi wannan yana nuna maka cewa shi dare yake bantu da samun baiwa ta Allah ta'ala da kuma wato bijirowar ko zuwan Allah tabaraka wa ta'ala ko bayyanar sa ga bayinsa wa zalika li khuluwil qalbi saboda wato kebantuwar zuciya a wannan lokacin zaka samu zuciyarka ka tattaro ta wuri daya wal qita'i shawagil duk abubuwan da za su iya shagaltar da kai ka ajiye su wato ka yanke su wa sukunul layli hakan nan daren kuma zaka samu shiru ko magana ce yanzu za a yi wani yayi da daddare in kai nesa zai amma za ka ji saboda gari ya yi shiru shi ne manan wasu kunun laili wa rahbatuhu aqwa ala istihbari wa safa'ihi wa safa'ihi da kuma wato kwarjini na dare din kwarjini na dare ga zuciyarka ka tattaro ta wuri daya sa'annan duk wani abu na duniya shi gulgula ka yasar da shi ka ajiye shi nan ka hararo da zuciyarka kana ganawa da Allah ne zuciyar ta tsarkaka ta fuskanci mahalicinta to anan ne ka samu kyakkyawar alaƙa da mahalicinka wacce galibi ba a cika samunta da rana ba wannan yake nuna muhimmancin dare ko fifikon dare akan yin waɗannan sune wasu daga cikin fa'idodi akwai guda biyu da suka rage kuma suna da matukar muhimmanci saboda haka zan jinkirta su zuwa goben Allah ya ara mana rayuwa muka zo sai mu ambace su sai mu dora aya ta gaba wa fi amwalihim kenan ko wa fi amwalihim haqqul saili wal mahrum abinda muka karanta ya zamto daidai Allah tabaaraka wa ta'ala muke roƙo ya tara mu alada kurakurai kuma ko sun harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu ya Allah muna tawassuli da wannan karatun alkur'ani da muka yi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka karba mana ibadunmu a wannan wata mai albarka ya Allah ka fi mu sanin bukatun kowa ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi abubuwa da muke tsoro muke fargaba ya Allah ka ba mu kariya wannan tarzoma da ta taso a jihar Filato ya Allah ka tsara kwantar mana da ita ya Allah ka kawon mana da fitina ya Allah ka kawo mana da fitina duk mai shirya wannan fitinar mai kunna ta ya Allah ka maida mishi kaidinsa kanshi ya Allah ka kare mu da ƙarfinka. ya Allah ba mu da karfi kai ne mai ƙarfi. dabarun mu sun kare kai ne mai cikakkiyar dabara ya Allah ka taimake mu ka ba mu kariya ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya ya Allah ka azurta mu ta hanyar da ba mu tsammani Allah abubuwa da muka sa a gaba na cigaban rayuwarmu ta lahira da cigaban rayuwarmu ta duniya ya Allah kai mana gamdakatar ya Allah ka ba mu ikon samun cikin hali na sauki ya Allah ka ba mu ikon samu cikin hali na sauki ya Allah marasa lafiyar mu ka hoye musu lafiya mai dorewa waɗanda suke da lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka ya Allah marasa lafiyar mu ka hore musu lafiya mai dorewa da falalakka da rahamarka da jin kanka ya Allah ka biya mana waɗannan bukatu ya Allah ka azurta mu arziki na halal ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka gafarta mana da gafararka ka jikan da jin kanka ka tausaya mana da tausayinka ya Allah kai mana lidifi da liɗifinka. ya Allah kai mana rahama da rahamarka ya Allah ka sanya mana albarka a rayuwarmu kai wa ƴaƴanmu albarka kai wa dukiyarmu albarka kai wa mudinmu albarka kai wa kasuwancinmu albarka kai wa kasuwanninmu albarka ya Allah ka lullube mu da albarka gabaki ɗaya.